a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hawa Sharif. Tare da ni. Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da al'umma. A yau biyu ga watan Oktoba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan waiwa ya fi son kuɗi ne. Matan ne ko mazan ne. wakiliyar sashen hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren namu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna tare da wakiliyarmu ta sashen hausa wato binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana Dama ce barka mu da sake saduwa da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. Yau za mu tattauna ne akan al'amuran fulus wato kuɗi. To matasa an dai ce rayuwa ba ta tafiya sai da kuɗi musamman na wannan lokacin. Wai shin a cikin matasa dinnan maza da mata wa kuke ganin ya fi son kuɗi ne tsakanin matasa mata da kuma maza Ɗan matan ne ko ko wanda suka riga suka yi auren ne ko samarin ne ko ma'aikai dai duk wani dai jinsi waye kuka gani ya fi son kuɗi tsakanin waɗannan jinsin biyu matan ne ko mazan ne ta cikin ajin namu da zamu tattauna da su domin mu ji wannan mukabala yadda za a warware ta tsakanin mata da mazan muna tare ne da Faiza Muhammad Abakar Yahaya Ibrahim Amali Khadija Rabiu Alhassan da kuma Khadija Muhammad Sa'ad barkanku da zuwa barka da barka ka dai to dai yau dai a baje mana kolin wannan magana shin wai dan Allah wane ne ake cewa a tsakanin waɗannan mutanen shin mazan ne ko matan wane ne in aka ce maganar kuɗi maganar fulus kawai abin ya kai ƙarshe an san cewa waɗannan su ba sa wasa da cin kuɗi ni dai abu na gani nake mata ne a ba ma maganar ganin kike ba tunda kai ma mace ne gaskiya mata ne kina son kuɗi gaskiya ina son kuɗi saboda abubuwan da mutum ke so burin mutum ba sa especially ni a matsayi na mace burika na ba su karewa gani nake yi kawai sai dai na dai ce ilan along the line later later maybe in future nan gaba nan gaba zan iya samun kuɗin da zan yi wannan abubuwan da nake so amma gani gaskiya nake ma to ke fa komai ne sai kuɗi kuɗi na da muhimmanci a rayuwa hmm, hmm. ake cewa ake yi in ba kuɗi rayuwa ma kanta ba daɗi za su yi ba to hmm, amala ya ce a aishi su maza sun bi kusan kuɗi ko ka ce ina A ina tare da ita saboda ko mazan suna neman kuɗin ne saboda mata anya sosai kuwa kafin fa ya kawo kwakwai ɗaya a gida fa ya ci ya buge goma a waje fa su suke son kuɗin su suke kashe mutum shi naira ɗaya kashe mata naira ɗari biyar so da kin ga su bukatun maza ma ƙalilan ne akan na mata to shi namiji babban burin shi bai wuce uku ina jin ka ya gida ya sai mota ya wata tsaliyar mace ko tsala tsalan mata to shi sa yake son kuɗi so daga nan iya koyewa buƙatar kenan anya sosai kuwa amma ita mace namiji yanzu yanzu kamar ni in ne wanka da na saba iya riga ta na sa dan wando na zan tafi abina Mm. amma mace tana buƙatar huda tana buƙatar jambaki ba ai ba son kuɗi ne wannan ba buƙatu ne ah, ta ai su suke kawo son kuɗin ai <laughs> ai tun ke kawo son kuɗin Khadija kina da jin wannan gaskiya ni da ba zan yarda da wannan ba maza sun fi mata son kuɗi kamar yadda ya faɗa dalilin da ya yasa maza suka fi mata son kuɗi saboda ai sai da kuɗin ne za su ma matan hidima hmm. so ko da a gida ne idan aka tashi akwai namiji akwai mace za a ce ke mace ce me za zaki da kuɗi ki bari shi namiji ne kamata ya nema ya tara saboda yana da abin da zai yi hmm. to wannan dalilin ya sa namiji yake gani ma kamar kuɗi dan shi aka yi su bai ma kamata a ce mace tana nuna tana da wani buƙatuwa na kuɗi ba domin yana so ya sayi gida yana so ya sayi mota ya sayi kaya mai kyau sannan ya kula da waɗanda su suke kewaye da shi wala Allah iyayen shi ko yan uwan shi ko kuma mata ko matan da yake so ya aura kuma kowane namiji yana fa son kuɗi saboda ya zama ya burgi saboda yana ganin kamar na ne idan bai da shi a gurin iyalan shi musamman matan shi wani na gani zai dan rarraina shi kai Khadija son kuɗi fa aka ce ba bukata ba ko biyan bukata da kuɗin to ai bukatan ke sa san saboda idan ya idan bukatan ka suka yawa dole ka so shi bari in mm. baki misali kamar yanzu mutum yana zuwa aiki sai aka ce idan wata ya kare ana biyan shi dubu sittin to yana da duka waɗannan bukatuwan a baya da kanshi zai ga cewa gaskiya wannan dubu sittin bai ishe shi ba zai duba ya gani to da aikin nan ko ya nemo aikin da ya fi wannan ko kuma yana wannan aikin ya hada da wannan ya kara ki ga mutum ɗaya an ce miki yana aiki hudu ai son kuɗi ne mm. saboda ya samu ya tara ƙarshe idan ya tara me zai yi da su wannan bukatun zai yi da su ni dai Khadija dai rabi'u Alhassan ta ce anya ta ce fa an dai lashe muni ne mace ce <laughs> ah. eh, ido a kwabo mace ce kina ta ina ne ke yanzu a ina bangaren mazan ne mm. ni ma a nawa bangaren gaskiya gani nake kamar maza sun fi son kuɗi ba ma kama ba sun fi son kuɗi ya kuke ta zallake kanku bayan kuma kowa ya san ku ne in mutum ma bai da kuɗin ba za ku yadda ku aure shi ba musamman ma a wannan zamanin <laughs> ai zancen gaskiya ake yi kuma ana so a baje ta ne maganar gaskiya abin da yasa na ce maza sun fi son kuɗi shine saboda zaki ga maza duk irin kuɗin da suka tara za su ce ai su bai ma ishe su ba kwarai da gaske za su ce bai ishe su ba su su ce a ah, wannan har wani kuɗi ne to suna tunanin ta ina za su ƙara samun hanyoyin da za su ƙara tara wannan kuɗin ko da kuwa rabi daga cikin bukatun su sun riga da sun biya to su wannan kuɗin bai musu ba amma mu yanzu alal misali a ce mace tana so za ta biya wasu bukatunta ba ma da yawa za mu dan yanko ba sai ki ji ana tunani ko yar dubu kaza na samu ya ishe ni in biya bukatu na amma shi namiji sai da ki ji ya buɗi baki ya kira miliyoyin kuɗaɗe <laughs> watan kenan ko a san kuɗin naku sai sai sai kuke yi kenan anya wannan ba san kai bane gaba ɗaya ku ce ku mazan ne dai ba batun san kai amma kana fajin yadda saka yi muku rubutu wato ake san da na ce magana ita ka ji rabi alasan ta mm. ce a ganin ta to mm. kin ga wannan ganin ta eh ba ganin jama'a gaba ba ganin jama'a bane namiji za ki ga ɗan wayish eh bayan ta mai dan cocila ko dan rakanin kashin nan ko kaza ko kaza ko kaza ba amma ita mace za ki gan Waye su? ma kawai za ki gane ko a waya kawai mace na iya yin komai akan kuɗi akan mm. waya kawai waya wannan ba eh mace na iya yin komai akan kuɗi so san kuɗin ne kuma ya nuna haka eh san kuɗin ne ya nuna haka mm. so da ita mace kullum tana sa rayuwa mai tsada ne tana son rayuwar jin daɗi rayuwar jin daɗi ta burge shi yasa namiji ko in ko yana da kuɗin da ya kai fan taɓa sama mm. zai iya auren ƴan talaka da mata da ko amma ita mace a wannan matakin waye ke da son kuɗin ba shi ne da yake so wani ya nuna mata ko ko ita ce ita ce ai kudin ne zai ta ta zo amma ita mace in ma baka da kuɗin ma mm. to kai ba abokin burmun ta bai kuma ba in ma baka da kuɗi kai ba abokin burmun eh, ta bai alama ma ta faɗa la yadda da magana amali kamar yadda ta ce cewa ta yi saboda maza suna son su yi aure suna su yi ne zaki ga suna neman su ga namiji da ayyuka ɗaya hudu biyar saboda mm. na nima akwai matan da su ma duk da dai mun fito daga arewa yanayin rayuwar mu daban ne kada ki ce ke da ke mu duba duk mata in general mm. mata yanzu a duniya da nake yanzu son kuɗin da mata suke da shi Allah kaɗai ya sani. To yi mana fassara. Ko ma ce ka yi ma mace mm. ko yanzu a ce iPhone 14 ita ce renin waya. Mm. Da zaran iPhone 15 ya fito Abin da mace za ta yi don ta samu iphone 15 na sai kin yi mamaki ko ma menene za ta iya yi ko sannan kuma haka maganar gaskiya mace ma kan ta yi wani saurayi ban ce duka matan ba hmm. amma in kika kasan mata ɗari yanzu in kika ce mace in tana duban namiji sai an sa kuɗin nan duk ko ya kika duba hmm, wata a tsarin neman ma da za ku yi zamantakewa aure tare da shi yana da shi zai iya kuma zaki gani wannan fa kina ganin zai iya da zaran ta samu wani wanda ya fi shi kada son wannan to shi wanda ya fi ya fi shirin yin aure ke gaskiya ba wai ke ba kuma ai idan faiza ta biyo ta wannan bangaren mm. ai ni kuma ina da inda zan mata bayanin cewa dalilin da yasa mata suke son kuɗi mafi yawanci matan da suke son wannan kuɗi suke karba ko a gurin saurayi ko me suna karba ne saboda target din wani wanda shi kuma mai kuɗin yake so mace saboda yanzu a duniyan da ake ciki maza sun idan su ya buɗe ba sa son talakawa mata duk wanda ya lallabo sai ya ji a ina kike aiki sai ya ji ke yar gidan waye kuma me kika tara wai me yasa yanzu ake da manyan mata kin taba tunanin me yasa saboda son kuɗi irin na maza su ma so suke yi su zo su kwanta a ma da komai da gaske da mata ke son hutu amma yanzu wallahi maza sun fi mata son hutu domin namiji ya fi so ya ruwa wacce za ta bar shi a gida ita ta fita ta je aiki idan ya dawo mata cika mai mota da mai to amma ka yawo yanda ran shi ke yanzu abin da yake faruwa fa yawanci abin da yake faruwa musamman a wuraren bangaren soyayya ko auratayya za ga mace ta fi son wanda za ta ce ta huta to ni wai abin nake son mu ƙara lura hmm. duk lokacin da kika ga mace tana neman wato ana shirye-shiryen aurenta za ga idan an ce mutum na da kuɗi to ba ma a bincike shi kuɗinsa ya riga ya bashi iyaye ya bashi dangi ya bashi asali to anya ba san kuɗi ne da yawa na bangaren mata ba kuwa kadi gaskiya zan iya cewa ba wai son kuɗi ba ne yawa da farko dai kuskuren da ake tafawa yana bangaren iyaye mm. zai iya yiwa su iyaye masu su ita diyar son kuɗi su sun ga kuɗin sun ga ya musu kamar yadda kika ce kuɗin shi ya riga gama yi mishi bincike da komai da komai eh, ya bashi uwa da uba ya bashi ko uwa da uba to amma ba ita ta ganshi ta tana so ba samarin ta akwai mai dan keke ga ko wanda yake tahowa a kafa amma shi wannan tun da yana zuwa a shi kun ga alama ce ta kuɗi sanar shi shi ta faso sai haka ji ana ai ta yi sa'a wannan goshi take da shi saboda son kuɗi ba son kuɗi bane ba son kuɗi bane sa'a ne dacewa ne to ina laifin wanda ya zo nema dan yana da dan maiko ai babu laifi a cikin wannan yanzu ba wanda bai san hari ne bangaren hutun nan <laughs> mm. to shi wannan ba son kuɗi bane kuma a koma a haka ba ba son kuɗi wato ba da so a haka ba wato yadda zaki gane Eh, matan sun fi son kuɗin ah, kamar yadda malama ji da ta yi ah, magana mm. cewa yanzu wai an koma san manyan mata da sauransu eh. ah, ina son ta duba percentage mana ƙididdiga guda nawa ne suka auri waɗannan manyan matan da take magana. To kenan dai a share wannan magana. Maganan maganan san kuɗi ne da muke yi maza. Kuma ina ganin kamar kana kan turban cewa maza suna son kuɗi ko ba haka kake nufi ba? A'a mata da ke son kuɗi. Auto. Na ɗauka ta ce A ina so gani. A'a sannan Eh, da ake maganan mai kuɗi hmm. inda ake gane mata sun fi maza san kuɗin siya hmm. su tun daga iyayen har tsofaffin wato babu shekaru inda babu shekaru a wurin mun san kuɗin mata za ki ji ana cewa ina son ƴata ta auren mai kaza ni kaza tun burace buracensu hmm. yana fara ne ma tun yarinya na yi karama take jin uwar tana da goli mm, an daga ta ɗan kala da waye waye da an ɗan haifi dan mai kama da ɗan madara madara haka eh, eh, kala kala shike da an an haifi kudi a gida to jari ya samu abba in ga miki mm. an haifi ATM mm. <laughs> wallahi kuwa ni abu ne ba zai da Abubakar ba eh. ai ba cewa nayi wai dole sai babban mace ita take da kuɗi ba a san kuɗi irin na maza su ma suna dubawa waye ba banki ai suna auren yara amma ba sa aure a'a asali amma na kaya ba asali na kaya ba asali asali na ɗabi'a da tarbiyya ba wani da gaske daga wanda hmm. wani ma daga kun fara tattauna idan ya ji cewa idan kika aure shi ba za a kawo mai plasma ba ba za a kawo mai injin wanki ba hmm. babu kujeru na alfarma wallahi sai ya canza za ki rasa menene sosai kuwa kuma ba su jin kunya har sharaɗi suke yi har akwai wanda ma ya faɗa ki sake ki zo nan gidan banga an kawo tibin nan na bango ba to yanzu anan waye ke son kuɗi to ai na jama'a ko wanda za su ce da ke sai sun ma lura cewa ku idan ya aure ki za a sama mishi aiki ciki kwarai da gaske za kuma a shi jari kwarai da gaske kwarai na rasa ma wanne ne akwai ma wanda ya sauraro na rasa ina ne zan saka wannan ƙuri'a wato mazan ne ko matan ne da ana haka amma mazan ne a'a matan da so da zaki ga kamar da cikin ganin wayoyi plasma ni yanzu ma na fara ji amma na sha ganin aure da ya lalace wani auren ma ana gobe ko jibi za ki ga wasu da yawa maganar lefen na yana sa a kin auren mm. ko kuma ke ji an ce wai ai ciki da falo ya kama kamar wance ai sai dai tube durum daku biyu ko kuma da dan sub nan da ake ne da mm. bayi da kitchen da komai a mm. ciki aure dai a asura ba haka to ba bawan Allah ba dan dai an samu a dan lobayya bane dai saboda Allah ai ba ina bana sanannen san kuɗi ne wannan inda mm, kuma laifin fanna ai shi za a makwalliya idan kika duba za ki ga hala gidan da ta taso da ita da hala ƴaƴan ta ma ga kashin gado suke kwana kai mallam saboda za ba rashin wani so dole ku kwana ki ga eh. iyayen su ba daki da yaki eh da uwar da uban da yaya bakwai ko takwas ko sha biyar. To da dan sai cusa sa ka. A ni na so mala Abubakar ya fahimci wani abu. Dan ka taso a gidan talauci ba yana nufin sai ka mutu a gidan talauci ba. Ah, saboda Allah. Ni soyayya. Abin da za a iya kira eh, son kuɗi da zan iya yarda da kai shine misali. Hmm. A ce idan kila namiji ya zo neman mace yana da tarbiyya amma bayi da kuɗi shi hmm. kuma wannan ya zo yana da kuɗi amma ba shi da tarbiyya. Ko kuma ba a bincike ba. Ta baro mai tarbiyya ta biye ma mai kuɗi saboda kwaɗayin kuɗi wannan zan iya yarda. amma meye laifin menene laifin idan yarinya ta dace ga tarbiyya sannan kuma ga harkan karuwa mm. ai karuwa ne saboda Allah ne ne laifi a ciki ba wani laifi ba wani ya zo da kyakkyawan hali amma babu bayani eh, shi kuma wannan ga kyakkyawan hali kuma ga bayani to menene laifi idan yarinya ta zabi ta in ya duba ga eh wata ne mijin ta su? dama <laughs> eh gida tana da tarbiyya tana da eh, ga kuma gado an ajiye kuma sai wani ya dama ya zama wani fun karfi ya zama zama illat kuma nan da ake sawa da ake cewa to kuma ya aura kuma ya mutu shi wa ina laifi dan ya aure ta ya aure kai ya aure tarbiyyar babu laifi kowa na son late koma shi ma ai alama ce ta son kuɗi. Eh, to ya za kai zama late koma bayan sai da wani ya maka hidimar ya ajiye ma. Son kuɗi ya kai ka inda haka nan da kile ba haka bolalla ba ka auro wannan ba zawara ba. Anti minta ba ke gane me nake nufi ba. Hala ita da tana tarbiyyanta. Tana da komai amma son kuɗi irin na iyaye. Wani na ta yana neman ta yana da tarbiyya amma bai da kuɗi. sai a mai kuɗi yanzu sai a bashi sai Allah mai rasuwa to kai kuma da kake ta da ka dawo kana dan tarbiyya ka ka kuma mai dan tarbiyya ga tarbiyya ga dan tarbiyya ai zaka tarbiyantar da ita ko to amma dai ni na lura cewa amala kana da son kai a wannan bangaren sha'awa mai da ni dan lele abin sha'awa matan kano kyawawa abin sha'awa yau ke shigo fara ta jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren domin jin ci gaban tattaunawar. Wai shin ka taba ganin wani mai kuɗi namiji wanda saboda ya nemi kuɗi ma har ya haƙura ya ce ya daina nema ke kin taba ganin namijin da ya daina kan neman kuɗi? Ke kin taba ganin loke ma kin taba gani? To wannan ba alama ce cewa kun fi kowa son kuɗi ba kun fi matan son kuɗi. Akwai wanda yake akwai na gan su da yawa. Eh? Eh, ko a nan. Amma sun tattara a gidan sama da gidan karkashin ƙasa ko? Akwai magidancin da na sani ya kai shekara goma wurin sha biyar ta yayar ta haya yanzu shi mutum ɗaya amma ka sani a cikin mutane miliyan 250 biyu da hamsin da Najeriya take da shi saboda haka ba ka da ba ka da point to ke kin tagar ka da hujja to ai ma da yawa to ai ka domin shi zaman biyayyan aure sun dai a komi faɗa cewa akwai matan da su ba miliyoyin suke nema ba ɗan dabban sun isa yanzu ma baka abin da nake so ka gane mm. a cikin mata akwai waɗanda sukutun suna aiki kaga dai duk wanda yake aiki ai kuɗi ake biyan shi ko suna kasuwanci ko wani sana'a mm. mace da kanta za ta ce ta lura ba ta ba mijinta lokaci saboda haka aikin nan ta dena za ta zauna a gida ta ci gaba da yi ba fa sun yi ayar yarjejeniya zai dinga biyan ta bane maimakon wanda ake bata a waje kawai ra'ayin kanta to eh. kaga in mace za ta iya haka ashe son kudin ta bai kai inda ya kai ba wata kuma mijin ne zai ce mata shi a ra'ayin shi fa bai so ya ga mace tana da kuɗi da ya fi miliyan kaza saboda haka ta zaɓa in dai har kudin ta kila a ce ya kai miliyan goma to shi ya kamata ta daina neman kuɗi saboda a zauna lafiya za ta ce mishi ta kura ta bari amma namiji kana gana akwai wanda zai bari sai dai ta je gidansu eh, kuma akwai matan da mu ma ba ma so maza su je neman kuɗi har ya kai wani limit amma namiji zai nuna to idan ba za ki zauna ba ki fita domin shi dukiya ya zo nema a duniya ko so da shi namiji abin da sa ba zai daina gudi ba ko da ke ba ki so akwai ƴaƴanki akwai waye bukatu ba sa daina mana wata hanyar mutu to ashe dai san kuɗin kenan tana karama ne fa iyayenta su kula da ita ta girma mijinta kula da ita mm. ta tsufa iyayenta su kula da komai yi mata fa ake amma duk da haka san kuɗin yayi yawa a'a kai ko fa kai ka kula da kanka ita ko ita kula da ita aiki kin ga yanzu misali in ka ga yarinya kace kana so kuɗi ne taɗi ne in za a taɗi waye waye irin dan mm. insanin nan ma in ba ka yin insanin ma fi raka ta daban ci au in ko kana dan ungo yawa har wani sha wani dali waye in hadu chocolate eh. har kuma ta dafa ma da bata sani ba ta kira ka da shi so da so nera ke nera haka in kai auren ko ta shigo bukatun ba su kare ba fa yau za a sima yara kaza kai aure a cikin kwamfan. kana saki kuma za a ta maka girke girke. Za a ayya za ki sha daɗi. Gaskiyan ka ne. In kana sakin <laughs> mm. kwalliyan safe daban, ta rana daban, ta yamma daban, ta dare daban, ta kwanciya daban. so wasan dai alama ce ta cin kuɗi eh, ana son kuɗin ana son kuɗi aiki gano suna son kuɗi ne mm. eh, ko kana da shi ko idan ba ka yi ba za a ma to eh. sai zana kandas ayya sai ke ganta kamar da riga da kwana uku eh alkuran haka za ki ganta kullum kamar mai ta kaba ayya za ki ganta ni kika san jije ta kwalliya haka za ki da. furfuru ikon Allah ka je jijawan sa jika a jije na ce ai ban ce wancan ba mm. Jije: to eh, yawa da dai kan da kace ina jikin ce Jije ai kin san sunan tsofaffi ne ai kai amma dai fa amala ya wanke ku anya kuwa anya ba matan ne suka fi mazan ba Khadija. Ah, mu ya ga mana yanzu muna nan akan baka mu mazan sun kuma. To wai sai ku ba da hujja da za ku wanke kanku dan dai gashi wannan hujjan shi ma ba za ku iya barewa ba. Yace in ana neman soyayya kuɗi ne in bai ta ga da hali ba ba za ma ta baka nan wayanta ba an kana son a maka chat din dare wato hiran dare ta waya a ta maka whatsapp da sauransu to tabbas in ta kana dan a wannan amma ba to ai ba bangaren mazan bane kadai ba bangaren matan kadai bane hatta su kansu ma mazan su ma abin da suka koma kenan duk saurayin da sai shi zai sa miki katin waya hmm. ya zama shi ne zai sa miki data to hiran ma ba zai yi da ke ba amma idan ya san ke zaki sa datan ki shi ba zai kashe kuɗin shi ba oh, eh. kuma idan ya dan koka cewa aikin gajiya ban kira ba ko ke kika koka baka kira ni ba ta ya nuna babu kati ne ta nuna bari aiko wala ba zai ce a'a ba zai ansa domin so kwarai da gaske a salo ne na son kuɗi kuma zai ce miki zai zo yau me zaki dafa mun kuma babu ko ba za su kyauta ba kenan ba sa kyauta saboda son kuɗi ba sa yi dalilin da yasa mata suke ansan kuɗi a gurin wasu wallahi da yawa saboda su faranta ma wa'inda su suke so ne saboda wa'inda suke son ba sa badawa wato an karba a wajen wannan yawa za a kwarai da gaske saboda haka matan ba wai dan kansu ne suke so ba mazan ke sa su so saboda mazan suke amfana da shi namiji zai bugo ya ce zan zo ni da wani kamar yanzu abubakar sai ce gashi nan zuwa shi da tanko mm. da in ma kuɗin da za ta dan mai shi kadai ne kin ga yanzu ya jaza mata sannan kuma haka zai zo su cinye a dai ce kin iya kin iya girki shi ke na ya gaba ba abin da zai hada su wani zai yi ne mamace har ai shekara san kudin nan ku anya maza ba shine irin jaya ba dai bisa al'ada mm. na san cewa barin ma a nan wurin Hausa Fulani ko tuwon naira goma aka ma aka sauko ma a kwano mm. to ka tabbata fa sai ka sa a dubu daya shine ake ce mai toshi ne ko tukuici a zamanin da ko yanzu shi kan shi ya kasa faɗan toshin saboda an daina amfani da ita wake toshin a toshe waye a yanzu da ake magana idan ta dan dafa ma ta yan taliya kin san sun fi zama irin yan taliyan nan na yara to ka san kafin ka ci so ɗaya ka yi hidimar da kaya aman dubu biyar an dafa ma abin ɗari biyar. Ai baka bayar ma bara amma mai daɗin ba. Sai amma karta ka fara ka zo ka cike tsakin da abokin ka ma ba zai dawo gobe. To ai kai ma ne ruwa yi maka yawa. Ba ruwa ba ne. Son kuɗi yema yawa ma ne. To tattali ne eh, na ku? Eh, to kin ji son kuɗin gida. Tattalin zai sa ba zai ba da kuɗin da za ta sai musu lemu ba. Ba zai ba da kuɗin da za ta sai musu cincin ba. amma yana so shi in ya zo a ci ita su mata me yasa baka yi tunanin suna su yanda suke kyankyamo din shi ma sunan shi tattali ba a kulawa da su ake fa ki fa duba fa a ba su ci amma suna sa su sha eh siki ni wallahi wani lokaci ne ga mace ta kokorin maya eh. a da shi a nemi kuɗi mm. sai in ta mamaki wannan me za ta yi da kuɗi mm. a ba ta ci a bata sha mm. a bata sutura a bata lafiya a bata wurin kwana in za ki je biki a ce ga ai atamfa ko dan leshi eh kuma ga kudin mota ga tukunci in ba ka ba ka bala'i sai an yi adashin na na bala'i eh, son kuɗi son kuɗi irin na mata in ka bada ma wasu da yawa in aka bada dan dubu ɗaya a ce a dan yi miya sai a dan gato wani dan kifi ne sai a dan yi biyan ɗari takwas ko ɗari bakwai shiga ce ta mazurai to ai zamanin yanzu ma ni dai abin da na lura kuɗin adashin da ake akan ƴaƴan su ke karewa to ai yar ba ma aka ƴaƴansu ba mazan ma suke zuwa su lallaba su ansa wani dama yana sana kina yi yana kuma biye da watan da zaki ansa saboda haka ko da zaki ansa za ku ansa ne wai da ne mace ke wani adashi take amfana da shi amma wallahi yanzu maza su suke amfana da shi wato ba ku da sanin ma adashin ne ayo ta ina ya bari tunda dama ba zai bada cikakke ba kullun suna kan waya idan an kira sa To! <laughs> Ah, a suna cewa dan waye wani A ci gaban da maza suka samu yanzu ko neman budurwa suke suna neman wata take da dan mota. su kira ta kin tashi ne da Allah na tashi ki zo ki dauke ni da Allah kai ni train station a ah, um, yo watan kudin man sai huta yo ai za a nuna miki cewa wai ke kina da wani martaba ne na musamman ake so a yi da ke amma idan kika zauna kika natsu cikin dare kika miƙe kika auna ki gani wai a wannan wai soyayyan da ake yi wai wake wai amfana da wani sai gane cewa zama sun wani direba kenan a kwarai da gaske to ai saboda san banzan na mazan ne idan yanzu ke kika zo baki da komi mm. kika nuna ma wani ina kaunanka tsakani da Allah an kuma ka aure ni zan ma biyayya to wallahi ba lalle ya kalle ki ba saboda yana duba me zai samu babu abin da zaki bashi ita ko wannan mm. zai iya aran motan ta in kuma ma bai ara ba zai ce ta kai shi sannan idan ya dan koka ya ce da Allah ba wani dan abu ne ya makale zai ji alat da irinsa ake yi in baka da komai babu wanda zai kula ki in da ke ya talaka wani da an zauna ma in ya ga alaman kina babba shi zai kokari ya gane bari ya je ya ga gidanku yaya lamarin yake eh, tun daga gida ne ko ko daga eh, ke ne saboda ya eh. san ya shigo da karfi ne ko ko ya gudu ai su maza su ne lashin mu kamar yadda Khadija ce magana ta ce wani ma zai ari mota to yanzu ai ba akai ba kan aran motan ita za ta zama direban shi baya ga haka idan aka kawo mishi sako zai ce yana da sako a park ta je ta karban mishi To, ba aure ba. Wai ina darajar naku ne saboda son kuɗi. Wallahi soyayya ce ba son kuɗi ba. Tsabar so ne. Baya ga haka su da da yake maganin cewa ana da rage kuɗin cefane a zo a ce za a adashi idan aka yi adashin gabaki ɗaya kuɗin kakab akan mazan yake karuwa da kuma 'ya'yansu yanzu cefanen ma da ina da hujja to yanzu kuɗin ma da ake bayarwa yana isa a cefanen ba matan suke ciko ba da ba a tara ba ba za su yi cikon ba to a adashin naku ne baya karewa tun kuna yan kanana ake dan sai muku asusu a ce sai kun yi adashi ku zama ku yan mata ku fara adashi ku ce za ku sai kayan daki to kuma an shigo dakin kuma shi ma kun ci gaba da adashin kuma ne ban ga abin da kuke sai ba Khadija saboda hidiman yau da kullun kana da yan uwa kana da dangi kana da kanne kana da mm. yan uwa to ni sai in ga idan aka yi ma yanzu ma ba ma a wa lokacin da mace ita za ta kwashe adashin ta a lokacin shi wannan mijin ya ji cewa kana adashi yana nan ya kasa kunni ya ji nawa za a baka lokacin yana yi zaki ga biyayya daban ne saboda san kuɗi yasa maza suke kula da adashin ku biyayya daban ne kauna daban ne saboda ya san lokacin kwasa za a zo a yi maka sweet da ɗan lailaye ka eh zai ringa tsaya da rana kuma na hira aishe sai daga baya ka gane ashe kai zubin da kai shi wanda ma ake cewa ka hada da nashin ya zo ya kwashi adashin kai kama ta shi a tuta ce mun zai zo ta marere cewa ta kawo matsalar tun kafin a kawo adashin tun mm. da aka rai a ce to dama ka san ina wani adashi mm. ka ba ni kwanta ka ba ni zan baka sai ki ji ba ni da wata sai ke Allah sarki ke ce uwar ƴaƴana da ke ba ƙari eh. alhali ta bata san ya rade da lissafin ranar kwasan ta ba ita sai tana mai bayanin tana da shi da mai da sanin cewa ga lokacin kwasa ya zo kin ga ku ai mata sun mata son kuɗi Allah ya kyauta shi dai wannan dambarwa tsakanin maza da mata akan magana a dashi da ni ban san ma yadda za a karkare shi ba. A bisa al'ada mai saurare in yana tare da mu ya sani namiji bai alfahari in ko shi da rago amma mace nake alfahari da cewa saurayin tana da mota ita ne ko da gidansu a wato kana nufin mazan da ba su alfahari da kayan matansu ko 'yan matansu eh, amma na da ko eh, har a yanzu ma ba duka ba san kuɗin ina suka kai shi ina ai yanzu ita so ita budurwa hmm. sai ta ci kwalliya a cikin kawai ko da gidansu akwai sai ta ɗaga waya za ta kira ka ba ma ita kaɗai ba kin ga su yana cewa a kai shi train station a kai shi ina to ai yana da imani kenan ita kuwa sai ta tattara da kawayenta da kawayen kawayenta <laughs> eh. da kawayenta ba moto da kawayen kawayenta eh. za a cika moto in aka cika moto sai wurin cin abinci Eh, sunan magana na gulwa so da ga ya karfin shi sannan magana a dashi da suke yanzu ko haya san zaki ko a teburin mai shayi da wa zaki da ana kwarin da wuya mace ta bari ma namiji sun samun kuɗin ta maza nawa ne suke bayyana wa matan su ma albashin da suke dauka da yawa ko ko su ah, ko ta ko kuma ko kuma a jarin da yake da shi a kasuwa ko wannan jari ba ka faɗa abin da yake gaskiya in lamarin kuɗi ne tsakanin maza da mata wallahi a lamarin kuɗi maza suna da son kuɗi kuma ba sa bari mata su sani saboda tsabar son kuɗi. Da Allah a iya ta so yake a arewacin Najeriya. Wai kika wannan mutum ne kika da an ce lashe da an ce lashe moni to an san kalmar mace ne 学一学。 masu sauraron mu da haka muka ka ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Hauwa Sharif da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. kin sai ni ya murza ni ki zafi ni ki yanta ni ki fanshi ni idan na dawo kuma kar ki kori ni ki bege ni ki jawo ni ki mai ni a auren mu a kira a wulada ni iyayen mu sun saba karɓar babu